hadisi ya ce an ubaidu bin ka'ab annahu qal daga Ubaidu bin ka'ab ya ce wallahu alladhi la ilaha illahu ya ce na rantse da ubangiji ubangijin da babu sarki abin bautawa fashe shi ya ce innaha fi ramadan a wannan daren yana cikin watan ramadan ya ce wallahu ya ce inni la'alamu ayi lailatan hi ya ce wallahi ni na san wannan irin daren ya ce hiya lailatin lati amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha ita ce daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu tashi mu yi na filfili a cikinta ya ce hiya lailati saba'a wa ishirin shi ne eh, daren kwana ishirin da bakwai ya ce wa amaratuha alamomin da ake